hukumar tace fina-finai ta haramta nuna fim ɗin kwana 90 da kuma gidan badamasi don allah muna sauraron ka da ka danna alamar likin to da fatan ka danna mun gode hukumar tace fina-finan ta jihar kano a ƙarƙashin shugaban ismail na abba kallahu ta dakatar da haska shirin kwana 90 da gidan badamasi hukumar dai tana zargin cewa an ɗau wani sashi a fim ɗin na kwana 90 inda aka rungume wata a cikin wani sashi na kantin sayar da kaya amma kuma gidan talabijin din ya ce ba za a daina haska fina-finan ba don hukumar ba ta da hurumin wani iko da su hukumar tace fina-finai ta jihar kano a ƙarƙashin shugaba ismail na abba afakan lau ta ba wa gidan talabijin na arewa 24 umarnin dakatar da haska fina-finan kwana 90 da kuma gidan banamasi ta ba su wa'adin sa'o'i 28 ne don tabbatar da an daina haska su saboda sun taka dokar jihar kano kamar yadda wani sashi na takardar da hukumar ta aikawa gidan talabijin din ta bayyana cewa ta ce ta ɗauka wannan matakin ne saboda wani sashi na fim ɗin kwana 90 ɗin ya saba wa al'adar jama'a na jihar kano akwai wani sashi da aka nuna a shirin makon da ya gabata idda aka nuna wani mutum ya runguma wata a cikin wani kantin sayar da kaya na sahad store da ke kano kamar yadda jaridar daily trust da aminiya ta rawaito hukumar ta ce fina-finai tana da alhakin dubawa tare da tantance duk wani fim da aka shirya da hausa a don haka ne take buƙatar cewa duk wani